Haka take matasa shirin labarin matasa ke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da kuma Rabia mai Kano ne Rabi da dama. Lahiya launike Fanta ya wurin ki. Alhamdulillah Rabi. Tura duka zo za mu fara da leko jihar agadez inda za mu ga yadda kungiyar ƙasa da kasa ta haɗin kan mata ta ɗauki nauyin karatu wasu 'yan mata marayu da waɗanda ba su da hali a cikin takaitaccen rahoton mu na kuma za mu ji yadda wani horon da kungiyar fondation irondel ta yi wa 'yan jarida a fannin kiyaye rigingumu da tsatsauran ra'ayi ya kasance daga ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shi. Rabi tun farkon wannan watan na Nuwamba ne aka kammala babban taron jagoranci na Afirka a garin Addis Abeba da ke kasar Ethiopia. Haka ne Afanta Bubakar Zainabu shugabar kungiyar mai zaman kanta Jones Plus tana daga cikin tawagar kasar Niger ga tsokacin da ta yi wa a bikiyar aikinmu Amina Bubakar mushirar fasara. Duk shugabannin Ethiopia da sauran shugabannin kasashen Afirka da suka halarci babban taron sun fi mai da hankali saman matasan Afirka. Zaman lafiya yaya za a yi aiki don Afirka ta zama Afirka da muke buri ba matasa tallafi a cikin dukkanin ayyukan da za su girka don dole ne mu yi aiki tare. Na yi neman samun haske bisa ga matsalar fahimtar juna tsakanin tsofaffi da sabbin jini. Amfano ga matasan niger ya ba mu damar hulɗa da sauran matasan ƙasashen Afirka. Mun koyi abubuwa da yawa kenan zan iya cewa ci gaba ne wa matasan ƙasar niger. Rabi a jihar agadis 'yan mata da dama marayu da kuma waɗanda iyayensu ba su da hali hali su ne aka ɗauki nauyin karatunsu har su samu wata diploma. Ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta haɗin kan mata ita ce ta yi wannan alfarmar. Za ku sami ƙarin bayani cikin wannan rahoton da abokin aikinmu Anise Karim ya shirya muna mushrar fasarar. Yawancinsu marayu ne da waɗanda suka fito daga cikin iyalai marasa galifu. Kungiyar Solidarity Farm International ke ɗaukar alahirin kudaden karatun nasu. Farida Amani, shugabar kungiyar. A yanzu mun sa akalla 'yan mata hamsin makarantar boko. Akwai 'yan ajin kwaleji da kuma 'yan ajin gaba da kwaleji. Yanzu haka akwai 'yan ajin gaba da sakandare da muke biya ma kuɗin karatu har su kai ga samun digiri wanda zai ba su damar samun aiki ba za mu tseda ba har sai sun samu wannan digirin Cikin gamsuwa wannan 'yan matan sun ɗuma kan tafiyar ilmantarwarsu da kuma sakamakon da suka samu. Ƙungiyar Solidarity Farm ta tallafa mini tsawon karatuna tun matsakaicin mataki na karatun ƙananan likitoci. Yau ina a shekara ta hudu kuma ƙungiyar ce ke tallafa mini har yanzu. Da na samu BPC iyayena ba su da hali. Na kai shekara uku da barin makarantar boko. Ƙungiyar ce ta biya mini sakandare har na samu bak. jihar za ta ci gaba bisa gurin kai ga mafi yawan adadin matasa 'yan mata da ke cikin kamancin wannan yanayi. Rabi har yanzu muna jihar Agadez inda a wannan karan muka ɗauko muku zancen yawan cunkoson ababen hawa a wasu 'yan lokuta. Haka ne Fanta ta cewar al'umma hakan kuma yana da nasaba da karancin jami'ar 'yan sandan da ke lura da zirga-zirgar al'umma. Bari in bar ku da fasarar wannan rahoton da abokin aikinmu Musa Mamman ya yi muna. Da safe da kuma lokacin saukar ɗalibai daga makaranta. makaranta ana lura a cikin garin Agadas da wani cunkoson zirga-zirga ababen hawa musamman ma a kewayen makarantu. Hassan Arzika wani ma'aifin dan makaranta tabbatar da hakan. A lokacin baya-bayan nan kowa ya yi la'akari yadda zirga-zirga take cirin cabewa musamman lokacin sauka aiki. Wannan kuwa yana saka masu zirga-zirga a cikin haɗari da ma yara. Kowa yana son ya je gurin aiki a lokaci ɗaya. Ana ci gaba da ɗaukar matakai a wannan wannan fanni daga wajen ma'aikatar kula da zirga-zirga ta birnin Agadas domin magance matsalar kamar yadda shugaban ma'aikatar kula da zirga-zirga ta birnin Agadas in shirwak Alhaji ya ce. Akwai matakan da ake na ana ɗokawa domin saka tsari a kan duka waɗannan matsaloli. Mun yi odar alluna domin ɗora su wurare da dama inda ya kamata. Muna aiki tare da ma'aikatar sifiri. Bisa wasu mahaɗar hanyoyin babban birnin Ayer wasu mutane 'yan sa kai na ƙoƙarin daidaita zirga-zirga domin taimakawa yara. Yanzu kuma sai takaitaccen mu na yau. Rabi shiya aka kammala wani horo a fannin kwanciyar hankali, kiyaye rigingimu da tsatsaron ra'ayi wanda kungiyar Fondation Irondel ta yi wa 'yan jarida a garin Wagadugu da ke kasar Burkina Faso. Wannan horo ne na kwanaki biyar wanda ya tara 'yan jarida 25 bari mu shurari karin bayani a cikin wannan rahoton da abokin aikinmu Habib Garba ya shirya muna mu shurari fassara Ƙarawa 'yan jaridar Afirka ta yamma kuzari wa'anda ke cikin karkarun da ake rigingimu ga aiwata ba da labari cikin nutsuwa da ƙwaraya wannan shine gurin haɗuwar da Fondation Irondel ta fusa'anta wani ba da horo ga masu ruwa tsaki wajen ba da labari da mafi yawansu matasa ne. Matashiya 'yar Mali Maryam Maiga. Kusan cewa a halin yanzu ƙasa ta Mali tana cikin rikici tunda yanzu a cikin ɗakin nan ƙasashe ta bakwai ne kuma dukkan dukansu ƙasashe ne da tashe-tashen hankali ya shafe su kenan dama ce ta huta daga wannan dakin da wani ilimi don samun ba al'umma labari na ainihi na gaske musamman a lokacin rikici. A yayin ba da wannan horon aiki da matsayin matasa a cikin rigingimu daban-daban a yankin Sahel an tattauna kansa sosai tsawon lokaci wani ma'udi canza miyau da ya tada jijiyoyin wuya don haka ne Martin Kaba dan Burkina Faso da ya halarci taron yake ganin matasa matasan ya wajaba a wayar musu da kai domin yin kyaukyawar kokowa ga tsauraran ra'ayin musgunawa. Tun farawar rigingimu a Burkina, matasa ne ake ɗaukawa a cikin gungun masu ɗauke da makamai suke yaƙi da ta'addanci. Matasa su ne suke baiwa 'yan ta'adda bayanai kuma su suke baiwa sojoji bayanai. Alhali matasa ne ya kamata a baiwa labarai masu kyau domin waɗannan matasa su. A rike da sanin 'yan jarida 25 na ƙasar ni Niger, Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Gine da Cote d'Ivoire sun ɗau alkawalin yin shirye-shirye bisa zaman lafiya da rigakafin rigingimu da tsatsauran ra'ayin musgunawa. Yanzu kuma sai filim na wasanni motsa shiki tare da Asmani Shina. tawagar kwallon kafan nijar mena a ran 16 daga watan nuwambar ta suma wasannin kimtsawa a birnin antaliya na kasar turki na tsawon mako daya yan wasan na jean michel kabali sun buga wasan sada zumunta da kasar libi inda suka fadu bayan da kasar libin ta musu ci uku da biyu a gobe tawagar mena za ta yi wasanta na biyu na sada zumunta da kasar gabon a wani fanni hukumar kwallon kafar nijar fenifut a mako mai zuwa za ta shirya wani horo akan matakin kaiwa ga matsayin ma'aikaci na dan wasa wannan horo ya shafi dukkan yan takara na nijar da ke shawar wannan matsayi na ma'aikaci kamar yadda wani rahoton finifuta ya rawaito har wa yau a fagen kwallon kafa a yayin da ya rage sa'o'i biyu kungiyar kwallon kafar senegal ta buga wasanta na farko a gasar cin kofin duniya ta hanyar likitanta kungiyar ta sanar da cewa sadio mane bai cikin waɗanda za su taka leda a gasar ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka sai kuma gobe idan Allah ya kai mu na ran inda zamu dawo muku da wani sabon shirin.